tun bayan da gwamna abba kabir yusuf ya dawo da mai martaba muhammadu sule bi kan karaga sarkin ya yi manganu iri-iri wasu daga a cikin manganin sun jawo masa suka daga al'ummar najeriya ganin bai kamata yi su ba a wannan rahoton kamar yadda muka kitibar da shi daga gidan jaridar nan ta legit na tarar cewa kalaman sarkin guda uku da suka kawo masa suka a fadin najeriya Rako a yayin da ya fara gabatar da hudu ba sallar juma'a muhammadu sanusi ya yi magana akan muhimmancin ya da kaddara sai dai mutane sun masa rubdugu kan cewa shi ma da ya yarda da kaddara da bai sake karɓar mulkin jihar kanan ba haka zalika sarkin ya sha suka ne musamman wajen masu kallon hudubar kira kira ne ga mai martaba Aminu Ado Bayero akan ya rungumi kaddara kan dige shi wanda aka yi a lokacin da gwamna Abba Kabir Yusuf ya kaddamar da sayar da takin zamani Sunusi Lami da Sunusi ya nuna damuwa kan yadda al'ummar Najeriya ke shan wahala maganar da ya yi ta jawo masa suka sosai musamman lura da yana cikin masu ba gwamnati shawara kan cire tallafin mai wanda hakan ne jefa al'umma a cikin wahala ita ma gidan jaridar nan ta bangal ta rawaito cewa sinusi lami da sinusi ya ce aminu ado bayero ya nuna takaici kan sauke shi ne saboda zai rasa alfarmar da masu mulki ke samu wannan magana ta jawo ce ku ce kan yadda mutane suka masa martani kan cewa ai shi ma abin da ya guda kenan har ta sa ya dawo kan mulkin masaran mu in dai ba za ku manta ba sinusi lami da sinusi yana daga yan gaba gaba wanda suka dinga tirsasawa akan cewa dole sai an cire wannan tallafin man fetur wanda ake bayarwa wanda kan aka tabbatar da cewa sunusi lami da sunusi kuma a lokacin da aka ce an cire shi ne mutum kusan na farko farko wanda ya fara yin martani ta da kuma yabawa A Ashwaju Bola Ahmad Tinubu saboda ganin cewa cire wannan tallafin man fetur sai kuma gashi ya zo yana wasu maganganu daga baya da nuna rahin jin daɗi saboda wahalhalu wanda 'yan Najeriya ke ciki. To masu sauran mu a nan ne dai muka kawo muku ƙarshen wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu. Amma kafin nan zamu so ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa idan wannan ne shugabar ku wannan tashar ta mai albarka na farko kana kuma ku danna mana lakin mu